Amfani da makami irin su bindiga ba bisa ka'ida ba wani al'amari ne da ya zama ruwan dare gama duniya a yankin Afirka ta yamma inda aka kesa cewa makamai wajen miliyan goma ne ke yawo yanzu haka taɓa rauniyar hanya waɗanda barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda ke amfani da su don aikata ɗanyen aiki dalili kenan da hukumar cncai e mai kula da tattara makaman da ake amfani da su ba bisa ka'ida ba ta shirya wannan taron horo ga jami'an tsaron ƙasar niger akan dubarun tantance asalin irin waɗannan makamai kamandan tsalha muhammad maniru shine wakilin rundunar tsaron gar national a hukumar ta cncai e. in kamar yanzu aka kama wani wanda ya aiki da makami don ka yi aikin asha da shi makamin a aka kawo shi za a diba bisa akwai lambobi da wani alamu na duka za a diba a gani kamar wannan makamin ana a ɗauke shi in kama akwai bayani na ga ƙasar da aka yi a tuntuɓe su a tambaye su ko kuma in ya kama ma aika kamar wata kungiya ta bincike a je a gani to wannan makami to yana bayani za ku ba mu saboda wanga makami an yi unhan da shi an yi aikin a muna so mu yi bincike mu gani ina da ina ya bi tunda ku ko kera shi wanda bayani za ku ba mu su wannan za su diba sai suka shekara alif ɗari tara da kaza a wanga makami mun sai da shi ko kasa kaza sai a je a gani kasan nan ta kuka sai shekara kaza kun si mun diga kaza daga wannan kasa kaza to yani da ko zo wane ne ko ba shi alƙalan shari'a na daga cikin waɗanda ke ɗaukar wannan horo saboda haka na tambayi mai shari'a ali isa jibo na kotun ya mai domin jin irin hukuncin da doka ta tanadi ga mutanen da aka kama da laifin mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba in kun doka cikin wanga dokokin nan an ce duk wanda aka kama da irin wayanga wanda ya shigo ba cikin hanyar gaskiya ana iya a kama shi eh, abun da yake kai shekara biyu zuwa kusa ga goma na kaso akwai tara kuma na jika ashirin zuwa jika dari biyu don irin wanga laihi wanda ya sa bindigogi ko ko shi cikin kason nijar ba cikin ka'ida bisa al'ada a nan nijar kamar sauran kasashen afirka jami'an tsaro kan jibge makaman da suka kama a hannun 'yan takife a cikin ɗaki har zuwa ranar da da za a ƙona su saboda haka wannan horo zai zama wani matakin canjin tunani da manufar aiki wacce a ƙarƙashinta za a fara mai da hankali akan binciken asalin inda makaman suka fito in ji claudio gramizi na cibiyar conflict armament research wanda ke ɗaya daga cikin ƙwararrun da ƙungiyar tarayyar turai ta gayyato domin su ba da horo lorsque les forces de sécurité saisissent des armes euh, illégales, euh, on a plutôt tendance à les oublier dans un entrepôt. Kasancewar bindigogi kilar gargajiya ba sa dauke da wasu bayanai ko lambobin da ke ba da damar tantance ainihin wurin da aka kera su hukumar ta CNCCAI e ta bayyana cewa cikin yarjejeniya kasashen ECOWAS an ce in kasa ta yarda ta amince da akwai za a ba mutane uzini duk su yi makamai na gargajiya to ya kamata akwai sharuɗa ko da makamai na gargajiya ne dole sai an sanya kaga lamba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar